أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا السناوة يومنا بيرجى وتن رمضان أبقى وتن شوال عفوا بيرجى وتن شوال يجرى رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا لدري خد دا أربعين دا أكو wanda ya daidai da shi daga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin kisoshi 63 daga cikin kisoshi wanda suke bayani akan nihayatul zalimin wato karshen azzalumai Allah ka tsare mu da zalunci a jiya in ba manta ba mun yi magana akan surori ko hanyoyi na da shaifa wato hanyoyin da shaidan yake bi ya halakar da mutane hanyoyin nan suna da yawa aka yi bayanin hanyoyi har guda takwas bayan waɗancan da aka taɓa yi wanda in ya samu waɗancan shidan na farko wanda muka yi magana ran nan to gaba ɗaya ma ba zai shiga cikin waɗannan ba domin ya riga ya ci nasara aka yi bayanin su su ma su shida ne farkonsu da kuma abin da yake da alaƙa da su banda waɗannan aka ce akwai 'ya'yansu waɗannan duka suna da bukata a koma a dudduba su saboda gudun kada mutum ya zame cikin wani to yau ga wani babban abu kuma abin damuwa ne matuƙa yau ko a duniya ne mutum da za a ce a kaddara ya sa ka sayi wani abu sai daga baya ka gano abun nan da ka saya jabu ne kuma shi yana sane ya sa ka sai jabun nan kakan ji baka ji daɗi ba haka ne ko wanda watakila abu guda ne ma ko abu ɗaya ne kuma asara in ta duniya ce malamai sun yi magana babu wata asara ta duniya ba ce idan Allah ya ga dama sai ya maida ma makwafinta ma abinda watakila ma mutum sai ya fi murna da wanda ya rasa din ma idan kuma abu rabonka ne a nan muka karanta cewa rabonka lokacin da ka hau iska ka guje shi to shi walƙiya zai hau ya bi ka saboda aka kenan rabonka ma ba za ka rasa shi ba in ka ga wani abu ya taho na duniya wanda ka sa ran samu sai baka samu baka ga ya sulle dama ba naka bane da naka ne ba za abun nan ba aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi matashin nan bayani yace ka sani annama asabaka duk abin da ya kaga ya same ka lam ya kulli ka dama ba zai kuskure ka ba naka ne wa ma akhtaaka abin da kaga ya kuskure ka bai samu ke lam ya kulli yusibaka dama ba zai same ka bane to kaga kenan ashe da an yi wannan kuma aka kai karshe aka ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an riga an gama rubutun ma har takaddun sun bushe da haka in kaga abu ya sulle ma baka zo dama ba naka bane in ka ne sai ka samu sannan har misali na baku na ce idan abu rabonka ne ma wani ya taho ya yi ƙoƙarin ya tare ma don kakka samu da watakila ma'anawi kana ɗaɗɗage ne ka tsunko in mangwara ne ko wani abu ne kana ɗaɗɗage ne ka tsunko tunan Allah ya sa rabonka ne sai a kada wannan mai tare kan sai ka haushi sai ka ƙara tsawo sai ka ballo abu sai ka ballo kawai ta mamaki ya aka yi maka ballo a ga wannan kenan ashe in dai maganar bangaren duniya ne mu sakai mu kyale shi kawai shi haka zai tafi da abin nan ba amma dai wanda ya ma haka din ya ma sanadi ya lalata ma nan din ma kakan je haushin shi ka ji wata ila ma ka ce kai da shi kun bata kenan to yaya wanda aka baka shekara 60 ko shekara 70 ko ko sama da wannan ma amma dai mak aksari shine 60 aw 70 domin an ce qalla man yujawizuha wannan shekaru 60 ko 70 wanda zai tsallake su ɗan kaɗan ne masu tsallake 60 ko 70 ne wani lokaci ma kwan tsallake wani lokaci za ka mutum ya koma yana dafe dafe amma dai muƙaddara ma mutum ya tsallake to amma wanda ya ma dalilin asararsu ko a nan duniya ne za ka ji ba ka son shi to balle wanda zai ma asararsu a lahira kuma in an je lahira ba za a dawo ba shi fa ni abin da yake ƙara bani tsoron lahira fa da in an je ba a dawowa da a ce in an je mutum ya gane ya yi kuskure za a bari ya dawo kana ganin yanzu wai koma a duniyan nan idan da za a mai da mu kananan yara kuma da wayan nan namu kana ganin yadda muka yi da haka za mu kara na ganin ba wanda zai dai maimaita yadda ya yi ya din nan inda yanzu za a mai da mutum yaro matashi kuma da tunani irin na yanzu yana da wannan tunanin kuma ya maimaita irin rayuwar da ya yi ba zai yadda ba sai ya canza ya gano cewa a ce ciki akwai kurakurai da yawa to balle an je lahira shi ko wannan shaidan. zai ma mutum sanadiyya ne gaba ɗaya ya rasa wannan sittin ko saba'in ɗin ko ya rusa mai su gaba ɗaya su koma ba su da amfani ko ya jagwalgwala su mutum ya je can ya ga fa'idar da ya ci a cikin sittin ɗin ta zama killa ta kalila jiddan jiddan kuma gashi lokacin ba yadda za a yi mutum ya dawo ya sake sannan kuma shi ya fito ya jawabi ya ce ba ma ruwan shi kaga wannan bakin cikin da ana mutuwa a can lokacin da shaidan zai zo wannan bara'a to da mutum bakin ciki yayi sai sa ya mutu kawai amma ba za a mutu ba kuma sannan kuma ba za a dawo ba sannan kuma ba wanda zai taimaki wani a wannan lokacin wannan shine babban masifa na haka abinda da zamu kalla kenan a gurguje yace iblisu yatabarra'u min atba'ihi yawm al-qiyamah wato iblis zai barranta ga mabiyansa wanda suka yi mai biyayya zai barranta daga gare su a ranar kiyama ya ce ba ruwan shi da su ga hadisi nan an uqbatu min amir radiyallahu anhu shi ya kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya tara halitta jama'an farko da na ƙarshe wa qada bainahum wa faraga min al-qada akai hukunci tsakanin su kuma aka gama hukuncin yanzu yanzu za a tara kowa yanzu yanzu kuma za a yi hukunci kuma a gama to idan aka tara kowa aka yi hukuncin kuma aka gama kad qada bainana qala al mu'minun mu'mine za su fara magana sai kad qada bainana rabbuna ubangiji wata wa ta'ala yayi mana hukunci yanzu kowa ya san matsayinsa amma watakila tun da kowa ya san matsayinsa wasu sun gane kai tsaye tun nan sun samu aljanna wasu sun gane cewa fa sun shiga wuta kajanta sai an sha wahala kuma man yashfa'u lana wa zai mana ceto yanzu wanda zai sa watakila a sassauta kowane wani abu wa yaquluna in taliqu bina ila adam sai mutane su ce a tafi da su zuwa wurin annabi adam haka za a je wajen annabi no annabi adam abinda zai faru zai faru dan ba kan shi muke magana ba kan ash-shafa'atul uzma ko kuma ceton abun nan ba wa zakara nuhan ya ambaci za a je wajen annabi nuhu wa ibrahim wa musa wa isa kamar jerin sai da yazo can fa tun isa shi ne na ƙarshe annabi isa in an zo wurin shi ba zai iya ba an zo wurin annabi adam ba zai iya ba wajen annabi zai ce ba ku tuna ba ga abin da ya faru a zo wajen annabi nuhu ya ce ba zan iya ba ba ku tuna ba ga abin da ya faru ni ma nafsi nafsi a zo wajen annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba ba ku tuna abin da ya faru ba ni ma nafsi nafsi a zo wajen annabi musa shi ma nafsu shai har a zo ƙarshe wajen annabi isa alaihi salatu wassalam fa yaqulu isa annabi isa shi ma abin da zai ce kenan ya ce cewa aka yi mashi a wani wuri zai ce ai ba ma wanda ke da matsala wurin allah ma kamar shi saboda shi ne ma da aka tashi ma wasu sai suka bauta mai ma suka ce shi dan maganganu ba iyaka yanzu shi ma ta kanshi yake ya za a iya kwato kanshi ma shi ne babban abin da ke gaban shi na kasa annabi isa ba da shawara ya ce yace adullukum ala annabiyil ummi ya ce bari in nuna maku zuwa hanyar zuwa wajen annabin nan mai daraja wanda ko karatu da rubutu bai yi ba amma Allah ya bashi babban littafi da ya fi kowane matsayi fa ya tuna ni ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutane su zo wuri na wannan hadisi yana da tsawo kuma akwai inda aka faɗe shi da yawa aka shimfiɗa shi sosai mutum yana so sai koma can fa ya Allahu li an aquma ilaihi wa yasuru min sha'ri ra'si ai ila zufri qadami ya ce a lokacin na ban ji ba aiwa ne da wanda kake ta na ya tsallake ko eh fa ya azanallahu li sai Allah ya man izini hatta a koma ilaihi in tsayi zuwa wurin shi fa yasiru min majlisi min min atyab rihin shammaha ahadun qattu lokacin da zai tsaya gaban Allah nan tabaraka wa ta'ala sai a bula masa wani turare ya ji wani turare an sa masa domin ganin Allah ba karami abu bane wannan shi ya sa wajen ibada ake jawo hankalinmu sai dai kawai mu yi ma'aziratin ila rabbina lokacin da zaka zo sallah an gaya mana tun daga farkon alwalla aka ce kai asuwaki asuwaki don ka gyara bakinka kada ka zo sallah kana bakinka na abin nan sannan ka sa kaya masu kyau sannan ka kula da har nan bayanin da muka yi har safa sai da muka yi bayani a nan wurin muka ce har safarka da kake sa a kafa ka lura da ita idan safan nan ta yi da ta canza ta yadda in kai sujada wani ya sujada kusa da safan nan zai cutu to ka cire safar ka sa a cikin takalminka lokacin da za ka yi sallah sai ka gama sallah ka mai damun abin amma mutane ba za su ji maganan nan ba wani in aka zo sallah a ba a cikin guwa kaga yadda ya shigo masallaci sai ya tashi ya ɗauko wasu kayan bacci ko ya ɗauko wasu kaya da ya damalmala ko wata riga da wata jallabiya shekara guda tur za a gan shi da rigar nan kake ganin shi a masallaci yanzu haka yake idan zai tafi ma'amalan shi sauran mu'amala in an jima in ka gamu da shi za ka ga yayi wanka ya sa kaya ya sa hula wani ka ganshi da wata jallabiya da kwandalelan kai kullun kwandalelan kan nan da aka za shi sallah asuba yazo sallah asuba ya shige masallaci da kwandalelan kan nan da jallabiya shekara guda da jallabiyan nan wani gaba ɗaya tun da ka san shi aka san shi da wannan jallabiyan guda ɗaya sai ta yake zuwa sallah yanzu an girmama Allah amma mutum zai tafi neman abinci in an jima sai ya wanka ya sa kaya masu kyau ya sa in ka ga wani yadda ka saba ganin shi da jallabiyan nan da kwandalelan kai kullum wallahi da rana in ka gan shi ba za a gane shi ba saboda ya cire wannan jallabiyan ya ci wannan kwandalelan kan yanzu ya nemi hula ya rufe shi ya fito kamil cikakke amma kullum za ku yi sallah da shi da asuba da jallabiya guda ɗaya da kwandalelan kai na daga jeren wando ya sa gajeren wando a ciki da jallabiya da gajeren wando ba mahaukacin da aka taba daura auren shi muka je daurin aure aka ce ina ango ka ganshi da dogon riga da gajeren wando ko kun taba gani sama ku kalli fa yanda muke ma Allah yadda muka daukai kuma wallahi haka muke a wurin shi an yi bayani magabata aka yi bayani wani ya ce yana so ya san matsayinsa a wurin Allah aka ce fara tambayar kanka yadda ka daukai to haka kake a wurin shi idan yana da girma to kai ma wurin shi kana da daraja idan baka daukai haka kake daukar shi haka haka kai ma haka kake a wurin shi wannan ba sai dogon bayani ba rigar bacci har littafi malam wani malam ya ruku cikin kurakuran da mutane suke wani sai ya zo sallar da rigar bacci wani ya zo sallah wandan daban rigar daban ga wando mai kyau wanda ya sa da rigar mai kyau da rana amma yanzu sai ya cire rigai sai ya sanyo wandan. mai kyan kana gani sai ɗauko wannan jallabiyan ya ɗoro sama kuma yau da yawa mutane sun sani idan aka ga mutum da gamin bauta takalmi sai mutane su dinga tambaya lafiya suka gan shi da gamin bauta ka sanyo silifas kafa ɗaya ka sa ba su kafa ɗaya ka fito cikin mutane ka ce ba za su tambaye ka ba to da takalmi da kaya wanne ne ya fi alaman hauka in kai gamin bauta ba kuma gane ba wannan kafa ta ka rufe wannan al'aura ta ka rufe sai kai gamin bauta a kafa mutane suka damu amma a jiki kai gamin bauta kuma ba su damu ba ka je ka sanyo riga daban wando daban kuma ba angon da ya taba yin haka nan ni ban taba ganin ango ya zo ranar auren shi a ce ga ango riga daban wando daban ko min can shadda to wandan da riga irin su daya baya zuwa ya dauko farar riga ya sa ya dauko koren wando kamar nan malam Usman ya sa rigar daban haffa hula sai ya nemo wanda ta daidai da kayan yasa amma wannan saboda za a yi auren shi koko saboda zai je neman wani a wurin wani in ka mai mukamin ya sanar da kai cewa gobe yana so komiti in ka tashi tafiya cikin kayan ka sai ka mara sa wanda ka sa ka ta tunanin wanda ka zabo wanda ka zabo wanda ka zabo amma mun yi maganan nan mun maimaita mun maimaita akan mutane su kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani aka saukar aka ce ya ayyuhallazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki kwalliyarku a lokacin kulli masjidin nan malamai suka ce inda kulli sala ake nufi lokacin kowace sallah kayi yi hali kowa ba ta aka sai ya shiga irin ta wani don kowa da daidai matsayinsa daidai abin da Allah ya hore masa amma me yasa ba ma ɗauka abin da muhimmanci mutum ya zo sallah da rigar bacci balaraben mutum shi ko shi ya zo wurin ka ziyara ka fito mai da rigar bacci ina gaya ma ya daina zuwa wurin ka bada kun bata kenan ka zo da rigar bacci ka tarbe shi ya zo wurinka ka san zai zo ka zo ka tarbe da rigar bacci idan yayi ma sallama kana sanye da rigar bacci su ka'ida ne ka je ka tuka wannan rigar ka sa wata riga ta karamci sannan ka tarbe shi kwada amma ka tarbe da rigar bacci wallahi ba zai kara mutunci wani abu da kai ba amma ku dubi yadda mutane su an yi bayanin nan mirara wata kirara ana maimaita sai zo su yi sallah mata a cikin gida wata sai ta zo sallah sallan zanen da take sallah da shi ba abun ba warin abun da bai yi amma mun karanta nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawa da tufafi suke ma na lokacin da suke al'ada idan suka gama al'adan su wanke shi su linke su aje dan saboda in za su ibada zama da wasu zannuwa suke yi masu tsafta masu kyau masu ban sha'awa amma ba aji mun yi mun yi mun yi bakin nan wajen a wanke shi da asuba wani in ya zo ya salla kusa da kai wallahi sai kaji kaman kai amai kuma an gaya wa mutane in ya sallama kaji sadda za a yi sallaman nan ya juyo kusa da kai in ya bulo ma kuma in ana maganan nan in an magana mata su ce a gaya ma maza kaga suke shan azaba mazan su ma in an magana su ce a gaya ma matan to kuma an maimaita an maimaita ba ji ba ya kamata mu gane cewa mu fa bayan Allah ne kuma duk abin da muke tunanin nan Allah tabaraka wa ta'ala shi mallaka mana shi baka zo sallah baka ba ta muhimmanci baka ba da sutura gaba ɗaya mutum duk yadda ya ga dama kawai sai shigo cikin sallah ne in an matsa masa sai ce wai sallah ne bata yi ba haka ka tafi da rana ka je wajen masu sana'o'i idan ka je wajen kanikawa ko wajen wasu masu sana'o'i ko mai fenti yana iya mai fenti ya yi fentin shi ya fentin shi ya sa waɗannan kayan na sama na fentin nan ana kiran sallah sai zo da kayan fentin nan ka gansu duk fentin nan jiki raɓa-raɓa in an magana ya ce ai fenti ba na jasa ba ne amma kuma in zai fita daga fentin ya gama zai shiga gari haka yake shiga idan aka ce zai je kasuwa ya sayo wasu fentin haka yake zuwa su sai amma sallah sai haka makaniki makanikai za ka ga wasu sun yi kokari amma wurin da suke sana'a nan sun yi masallaci amma wallahi duk gyaran da suka yi mai in ka je wurin ka yi sallah da fararen kaya ka ga yadda kayan ka za su dauko injin oil ko ba wani abu bane yasa saboda wani da kayan nan zai shigo cikin masallacin an kira sallah kawai sai alwala ya shigo haka nan amma in za a wani wuri kada ya bata mutum mota ya fada ko shi ya bata sai ya cire kayan ya sa ya sa masu kyau ko in za a je cikin gari da shi a so wasu kaya sai cire waɗannan ya sa masu kyau kada ya je can da kayan nan dukun duku amma nan masallaci sai ya yi wani ma dafa masallacin zai kaga ya tsin shiga sunan ga ta nan a jikin masallacin da injin oil ko ina na taba ganin wani masallaci wata rana a bypass har sai da ne magana an yi mai fenti sabo an gyara an yi komi amma wani ya zo saboda wurin kanikawa ne kawai ya damtu wani wuri da bango da injin oil ya bata shi ko kafet ɗin ya bata shi wani ya zo ana yi ya zo kusa da kai in ya goge ka kana da fararen ka sai ka tashi ka ga ya sama injin oil kuma da kayan magana kawai ka kalla ya gani ka gani sai ci da Allah ya haƙuri daidai ne haka masallaci waɗannan garuruwan manya-manyan da kuka gani nan da ake magana wannan inda masallatan nan suke daga ɗaya daga cikin abin da Allah ya ba su ya taimake su ya sa kuke ganin suna ta cin nasara suna rayuwa yana daga ɗaya daga cikin wannan mahimmancin da suka ba waɗannan masallatan kuɗin da ake kashe ma waɗannan masallatan babu wata jiha tasu da ake kashe ma wannan kuɗin hidiman da ake ma wannan masallatan da kuɗin da ake ware masu a nan wata rana muka yi magana cewa wutar lantarki kawai da aka ware ma masallatan gaba ɗaya su biyu to ya fi ma mu wutan mu ta ƙasar gaba ɗaya ma wutar da muke amfani da ita a ƙasar gaba ya ma linka ba ma so ɗaya ba na ban ji ba to to ku ji dan ku kare cewa ai kasashen afirka ma gaba ɗaya aka haɗa su ma wutar da suke amfani da ita ba ta kai wanda masallacin kaɗai aka ware ma waɗannan masallacin guda biyu ba wutar lantarki wuta kawai wanda aka ware mai banda jibga-jibgan janareto da suke tsaye-tsaye wanda ba ɗauke wuta ake ba amma saboda ka a samu matsala suna nan da wutan nan ta yi kis da sun kunnu da kansu suna nan ɗirka ɗirka lailala wani haram wutan nan nan wata rana da aka samu wani matsala aka samu wani iska ya wata ɓanna wani wuri cikin wannan tunnels ɗin da ake da su da aka yi rashin wuta wasu suka aka samu matsala duk wanda suke cikin wurin nan sai da aka kore su kan wannan aikin duk wanda yake da alaka da aikin nan sai da ya rasa aikin sha lokacin kuma sai da aka biya diyar duk wanda ya halaka cikin wannan wurin haka ba ɗauke wuta ba wani abu amma wannan manya-manyan abun suna nan kuma kullum suna nan to ai su ba ma wuta ba ai microphone kawai ya ɗauke ma laifi ne su a wurin su shi yasa kowace sallah daga kowace sallah in an yi sallan nan sai an ƙara bin microphone din nan ai takin sosai a tabbatar kowane lafiya kafin a dawo ta sallah to mu wani masallacin microphone din ma ya gagare magana ai ta yi ba a ji a faɗi masu kuma shekara guda ba canza ba to ba wannan muke magana ba kowa da yadda Allah ya kaddara amma dai ai dalilin wannan kuma Allah ya daga kuma kana shiga wurin ka ga datti in ma sun gane kai gafo ne ka saba da datti a garin ku to in ka dau dabino ka kana ci to zaka ga wani yana biye da kai in ka tsaya ya tsaya in ka tsaya ya tsaya dan ya san kai gabo ne yanzu yanzu zaka yadda kwallon kasa to sai ya dauke shi ya saka cikin jikin shi kawai kada kada ga datti wurin in ko ga kana da dan dama dama to watakila zai ta bin ka ka gama ka ci ka dauko ka jefo cikin cikin kwandon sai ka jefa cikin kwandon abun nan bane to to kunji bayika ni a zuwa na da can bayin in an yi sai kai floshin to ai sun gane wasu ba sa floshin wasu su garin su ba san floshin ba to yanzu extension ɗin da na gani wanda ni sadda na je sabon da aka kara na wannan abin. sai aka yi abun yadda komin abunka da yi shi ya yi da kanshi da ka je ka zuba tsuhu sai tsuhu shi ya zuke kawai shanye da kanshi tunda akwai wawaye kuma mutane da datti a babu so da aka da ka tsuhu tsuhu yanzu sai shi ya tsuhu ya ce shanya abin shi da kanshi ba sai ka danna komi ba ma sa ba ma wurin da kanshi shi yake aikin shi yanzu shi an wuce nan tunda an san dole wani zai je gwaba ma mutane abu ya ba wurin ko ya bashi haka nan wani ya zo ya gani to yanzu da an yi da an sa da ya shanye da kanshi so da akwai wanda ba za su kore ba ko sun sa za su bama mutane shi to yanzu babu an yi wasu an kara an yi wasu sababbi ana ci gaba da zamani suna ƙara kara ma abun suna kara ma abun nan ne wani famfon ka je ka zauna kusa da shi yanzu baka sani ba sai kama rai domin ka bude ka ga kara saurin wurin budiya to tara mai zaka yi da ya ji motsin ka ya zubo man ruwa su sun yi wannan su sun an gama mu ko nan ma wani shi har yanzu sace kan famfon yake ma mu wanda ba ka sa kan famfon ba a sace ko ko idaje ko je karan jere ko kwalala yana ga tara wasu su kwance guda hudu hmm? to ka ji ko hanyar da za shi shiga bayan wani ya yi jaba shi da shi ina ana magana to ka ji ko shi ba ma shiga bayin ba inda ma za a shigan ya tare hanya da nashi to kaga mu ina ai ba za ba ba magana wannan wanda zai shiga ya kwance kan pompo da ban ruwa ya ta zuba ya tafi da kan pompo ya za aljihu to wannan ina ina na kai tunani abin nan ɗin shi to to za ka ga waɗannan to ta halin dai mu yi iya abin da za mu iya yi amma na abin da muke so mu ce wato ganin Allah tabaraka wa ta'ala babban abu ne ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam nan za a kai shurin Allah ne amma dan a san ganin Allah to shi yasa aka ce mu da zamu zo sallar mu ma nan mu rika yin sallah fa zamu yi wanda aka ce al-musalli yunaji rabbahu kuma nan a wurin taklifi ne inda ana bauta can kun an je lahira taklifi ya kare to amma a nan da taklifin yake kuma muna sakaki nan ne aka ce za ka yi sallah ka gyara jikinka ka gyara bakinka ka sa turare ya kamata a ce cikin aljihunka ma ka rika yawo kamar yadda ka yarda ba ka jin nauyin waya wata ƴar ƙarama kwalbin turare ce za ta yi maka nauyi a aljihu wanda za ka rika sawa kana shafawa daga lokaci lokaci in yanayi ya canza ka ji abu ya ƙara ka ɗan ƙara in abun nan in za a shiga sallah ka ɗan ƙara ka shigo da ƙamshi cikin masallaci za ka gana da Allah tabaraka wa ta'ala kuma nan akwai takli to lahira da ran da za a kunga nan shine na farko ran da aka ce yan aljanna za su kai ma mutane za su kai ma Allah ziyara ba ku ga da aka zo magana aka ci abinci ba kafin a cire shamakin sai da aka canza ma kayan da suka sa sannan aka ce za a fitar da turare a ma kowa feshi tukuna ba a ganin Allah da kazanta ba a ganawa da Allah da datti da kazanta inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ta aiki ne haka kuma ganawa da shi dole sai da tsafta ba a ganawa da Allah haka nan kawai da mutum ya ga dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam nan da aka tashi za a tafi wajen ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala shi da aka kira shi sai ya ce sai Allah ya sa da ya tashi daga wurin da yake zaune zai je wurin Allah sai aka zubo mai wani irin turare ya ji an mai feshi da wani irin turare tun da ɗan adam yake bai taɓa jin ƙamshin turaren ba shi ne mahallin shahid zai je magana da Allah zai gana da Allah ku kalli matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi saboda bauta Allah saboda bin Allah sai da gumin shi ma ya koma kamshi yake yi in gumin shi ya fito kamshi yake amma duk da haka yanzu zai gana da Allah aka ce to bari a kara mai kamshi dan zai gana da Allah so da haka ya jama'a mu kiyaye wannan idan mutum zai sallah ya rika kokari ya tsaftace jikin shi ya tsaftace tufafinsa ya tsaftace abin da ya shafi kuma mutum ya shafa turare gurgurdan hali gurgurdan abin da mutum turaren nan suna samma mutane in ka zo da 'yan kuɗi kaɗan ma suna akwai masu zubawa ko baka je ka sai wanda za yi ta matsa ba ko wanda za ka saya wanda zaka rika ɗaukowa kaɗan lakuta kuma in ka zo ka rika kulawa da ba kai kadai bane turaren da zaka saya ka ka rika yi dan kai kadai ba ina nufin kai ta saman mutane ba a'a ka yi tunanin zaben mai kamshin da ba za ka cutar da mutane ba ka ka rika dauko turaren wurdi ka rika shiga kana wannan abun nan na aljanu ka rika shiga cikin mutane za ka cutar da mutane ba za su ji daɗi ba sai ka zaɓi turare in ma baka gane ba ka sa shi shi ya zaban ma mai daɗi wanda ya ga yanayin mutane aksariya suna son irin shi wannan turaren gaskiya mutane na sha'awar shi sosai saboda haka ba abun nan ba ne to ka sai ku ga abin nan din yayi dadi ya fito ko wannan shine abin nan dinsu da haka mu kula da waɗannan abubuwa suna da matukar muhimmanci kuma mun gyara su insha Allah tabaraka wa ta'ala za a rika samun darajar abubuwa na bautan da muke yi hatta ati rabb wannan hatta ata rabbi hatta ati rabbi fa yashfa'uni wa yaj'aluni nuran min sha'ri ra'si ila zufri qadami ya ce annabi ya ce zai zo a samai wannan kamshi har ya iso wurin ubangiji ta baraka wa ta'ala sai nemi ceto a bashi kuma ceton daga nan a samai wani irin haske a lokacin tun daga gashin kanshi har zuwa ga abunan kafafunsa wannan yatsunsa na kafa za a samai haske ko ina wannan haka annabi ya yi magana to wannan yana can wurin da aka yi magana me za a yi a wurin ba shi ne mahallu shahid ba ko sun mai kulul kafirun sai su kuma kafirai su ce haza wannan qad wajada almu'minuna man yashfa'u lahum wa man yashfa'u lana sai kawai su kafirai in suka ga an yi haka annabi ya tashi ya je ya shiga gaba an je wannan wuri ana neman ceto sai su ce su mumine sun samu wanda zai masu ceto to su kuma kafirai wa zai masu nasu ceton ya fito ko ma huwa ai sai su ce fa man yashfa'u lana ma huwa illa iblis huwa alladhi adallana daga ƙarshe sai su koma su ittifaki su ce ba wanda zai masa ceto sai wanda ya bata sai iblis domin shi ya batar da su fa ya tuna iblis sai mutane su zo wajen iblis fa yaquluna sai su ce a qad wajada almu'minuna man yashfa'u lahum sai su ce mu'mine sun samu wanda zai masu ceto fa qum anta fashfa' lana sai su ce ma iblis kai ma tashi kai mana ceto domin tunda suna ganin mu'mine sun sha sun tsallaka to su ma yanzu ya tashi masu nasu ceton fa innaka anta adallaltana domin kai ka batar da mu fa yaqumu fa yasuru min majlisihi min antani rihin shammaha ahadun qattu shi ma sai ya tashi kuma ka ganshi tun da shi abin nan ne ya sani sai ya tashi din shi ma tun da ya san ga abin da ya faru amma kun ga za ku ga sabanin wancan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi shi sai aka samu kamshi mafificin kamshi wanda yake ba a taba ma jin irin shi ba shi ko yanzu iblis da ya tashi shi kuma za a ji wani irin wari shi kuma tunda ake jin wari ba a taba jin irin wannan warin ba idan ya tashi thumma ya'zumu nahibuhum ai daga nan mutane sai su fashe da ihu kawai su fara kuka su ce wannan kan ba zai mana amfani ba domin da wancan suka tashi suna da labarin kamshi akadi shi wannan da ya tashi wari akadi ya za a yi mai wari ya samu shiga a wurin Allah kuma sai ku ƙara auna magana ya za a yi wanda ya zo da wari ya samu ya samu karbuwa wurin Allah to kun ji saboda haka mutum sai ya auna shi yadda zai yi don haka wannan su kafirai sun faɗi sai kuka daga nan na haibuhum aibuka kuka mai tsanani to babu wata babu wani abu da za a yi yanzu kam sai dai ba ba amfani shaiɗan da ya tashi kaman zai masu abun nan ba zai masu wani abu ba abun da zai yi sai aka ba mu labari wa qala shaytan لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم shedan a wannan lokacin sai aka ce shedan zai ce lokacin da aka yi hukunci aka hukunta kowa ya san matsayinsa aka ce ga matsayinsa an gama yanzu sai shaidan ya ce an ce a wani wuri can da aka yi bayani shi ma zai tsayi akan wani mimbari ne na wuta ya hau kan mimbari kamar abin jawabi ne amma na wuta sai ce ma mutane eh, wato lokacin da aka yi hukunci tsakanin mutane sai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi maku alƙawari alƙawari na gaskiya da kun bi shi da kun sha wa wa'adtukum waye wannan kuma fa akhlaftukum yace ni kuma nazo ne maku nawa alkawarin kuma na saba maku kuma kana li alaikum min sultanin babu wani abu da na baku na dalili ban kawo maku wata hujja ba babu wani dalili illa an da'awtukum sai dai kiran ku kawai ne na kira ku na ce ku taho ku bi ni ga hanya nan fastajabtum li sai kuka ansa min da na kira ku ba hujja ba dalili na kira ku sai kuka ansa min shine kawai wala talumuni walumu anfusakum dan haka kada ku zarge ni ku zargi kanku kawai ka ku ga laifi na waya ga laifin shi kai kun ji abin da zai ce ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifi yau ni bani iya taimakon ku ta kowace hanya ba abin zan yi in taimake ku wa ma antum bi musrifi kuma ba ku iya taimako na ba wanda zai ma wani wani abu cikin ni da ku ni ba zan iya maku komi ba kuma ba za ku iya min komi ba ni kafartu bima asharaktumuni min qablu yace ni na ma ce ma abin da hada ni da Allah da kuka yi kuka dauko kuka hada kuka ce ni na sa ku ni na ce ku yi to gaskiya ni yau ba ruwana da ku wannan abin da kuka gaya man ban yadda ba ba zan bi ba min qablu inna adh-dhalimina lahum adhabun alimun to azzalumai lalle azzalumai suna da azaba mai radadi kun ga kisan sunan littafin kisan ya fito ko sakamakon azzalumai azzalumai ba su da komi yau sai azaba mai radadi wannan in ma dai shi ƙarin maganar shi ne in ma kuma bayan ya tsaya nashi aka gaya mana sakamako cewa su dai azzalumai yau abin da ke suke da shi a lahira ba su da komi sai azaba mai tsanani Allah ka tsare mu hala ibnu kathir wa hadha siyaqu ibnu abi hatim warawahu ibnu jarir wannan shine siya jerin magana na ibnu abi hatim kuma ibnu jarir ma akan haka ya ruwaito da wannan bayanin wa anil hasan hasan al-basri yace idza kana yawmul qiyamati idan ranan kiyama yayi qama iblis khatiban ala minbarin min narin kun ji da na fadi can baya sai na iblis zai tashi yayi jawabi akan wani minbari na wuta kanshi zai hauye magana faqala inna allaha wa'adakum wa'ada alhaqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum ila akhir har zuwa karshen ayan nan ila qawlihi wa ma antum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya ni bazan iya maku wani taimako ba yau ba abinda zan iya maku kuma ba ku ma ai musrihi shine qala binasiriyya ba za ku iya man taimakon komai ba ni ma bazan iya maku taimakon komai ba ni kafartu bima ashraktumuni min qablu ni na kafirta ma da duk abin da kuka hada ni na hada Allah da wani gabanin wannan babu qala bi ta'atikum iyaya fi dunya da'ad da kuka yi man biyayyar da kuka yi man a duniya kuka ce ni na ce to ni ba ruwana da wannan ban yadda da ita ba kuma ba ni na sa ku ba dan haka ba wani abu to kun ji karshen magana to yanzu wannan ba asara ba nadama za ta zo baya ba saboda haka daga nan sai kuka sai abin nan ba saboda haka muke yayi shedan mu nemi tsari da shi mu ta fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu mu koma mu dubi waɗancan makayin na abun nan wannan shine karshen nan ba ta daya kuma an ji to yanzu ya kama aiki kenan ko yanzu shi ga daya daga cikin ayyukansa da ya fara yi nan ta biyu shine qabil awwal qatilin fi al bashariyya qabil shine farkon wanda ya fara kisan kai a tarihin dan adam gaba daya qabil shine za a bada kaɗan daga cikin abin da ya faru ko kistarsa ta wannan shi ma dai karshe za a ga ƙarshe zaluncin da ya yi ga mummunan karshe da ya kuma karshen wanda ma kusan bai da iyaka domin za mu gani cikin karatun duk wani kisan kai yanzu da aka yi ko na nan yanzu ko na nan ƙasan ko na wata ƙasa ko na duniya ko ina ne kabil sai ya samu kasan wannan kisan kai da aka yi sai an zuba mai cikin littafin shi cewa shi ya fara yin kisan kai don haka duk duniya kisan kan da aka yi kabilu yana da zanubin wannan abu to wannan masifan tana da iyaka duk duniya duk wanda aka kashe to kabilu shi an ba shi commission saboda shi ya fara kisan kai a duniya a ga wannan ai musiba ce ba, to za mu gani cikin kisan shi za mu gani saboda aka shi yasa aka ɗauko da aka faɗi iblis wajen masifan samun laifi da ƙarshe mai muni da za a samu game da shi nan ba na biyu ƙabilu ne a cikin kisan azalumi ƙarshen mummuna ma a haƙarul insa inda ma ya mutu da mai ruhu wata kuduhu shahawatuhu wata taballadu masha'iruhu me ya kai ƙasƙanta wurin ɗan adam a lokacin da tunaninsa ya mutu mai ya zama da zuciyar shi ta mace bai da tunani mai kyau wata kuduhu shahawatuhu aka koma ba abin da ke ke masa jagoranci sai sha'awarsa mai muni wata taballadu mashairuhu tunaninsa ya dolance ya kamata ya tunanin wani abu ga mafitsi ba zai yi ba wa ya tahajjaru qalbuhu zuciyar shi ta kekashe ta koma kaman dutse nahu ya tahawwalu ila wahshin kasirin zai koma ne kamar wani naman daji kawai ba abin da ya sani banda farauta tafki nama kawai ci ba abin da ya sani banda wawanci irin na dabba dabba wadda ita ba abin da ta sani banda ta nemi abinci ta ci a daji wa ila sa'labin makirin ko kuma ya koma dila wanda yake dila sarkin makirci dila raugan shine sarkin wayo ko sarkin makirci sai mutum ya koma haka nan shi kullum ya taimaka mutane duk inda aka yi shi ke cutar mutane duk inda aka yi shi dai shi ne kawai abin nan dinsa wa ila shaitanin mari ko kuma mutum ya zama shaitani wanda yake kangararre wanda baya bin dokokin Allah la'anahullah Allah ya nisantar da shi daga rahama ba abun da ya kai ki mutum ko ya zama kamar ɗaya daga cikin waɗannan in mutum ya samu kanshi akan wannan hali to ya fi kowa kaskanta ya fi kowa tozarta la fa'uhu mawa'i wanda wa'azi ba za su amfane shi ba ai mai gargadi ba zai ji ba wala yuntazaru minhu rahma babu wani abu da ake jira na jin kai daga wurinsa ba shi da tausayi kwata-kwata zuciyar ta riga ta kashe. laqad amsaka ka shaytanu bi zimanihi shaytan ne ya riga ya kama akalan mutum yana yawo da shi ko ta ina in mutum ya samu kanshi a wannan halin to shaiɗan ne ya rike ragaman shi yanzu ba yadda za a yi biyo inda yake daidai wa ghalabat alaihi shiqwatuhu sannan bayan haka nan kuma rashin arzikinsa zaman shi shaqi marar rabo ya riga yarin jaya na'udzu billahi min zalika muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu a wannan wannan shi ne dunkulallen gabatarwa da ya yi, to kaga a wannan kuma abin da ya haifar da matsala shi ne wannan kaifa bada'atil ma'asa ko ma'asa ce yau yaya wannan abu mara kyau ya faru mummunan abin da ya faru na wannan kisa, yaya ta taso mai ya faru A aqulu mala ce zan ce Wakila. ai an nabda'a fi saradil qissa yace za mu fara bari mu jero kissan kadan a dan jero ta kadan aji kafin a samu abun nan nuti awwalan ko qabla an nadba da ku wannan abun nan wa qabla an nabda nan ya kamata ya zama ba kila bane wa qabla an nabda a fi saradil qissa kafin mu fara jero kissan mu ce bari mu ba ku labarin kissan nan nuti awwalan fikratan an sahibai al-qissa bari mu dan kawo maku wani dan bayani akan waɗanda za mu yi kisa a kansu su wane ne wanda za mu yi magana wa huma min da adam alaihi salam ɗayan annabi adam ne kafin a fara kisan ga sunan kaɗan a ɗanyi bayani a kansu al'awwalu Qabi na farko shi shine sau saboda aka mu rike inda mutum yana ji ga tana littafi tangaram shi qabil ne farko kana radulan ananiyan mutum ne wataƙila wannan shine duk uban waɗanda suka zama su kan ba abin da suka sani sai kansu domin shi nan shi yana cikin ƴaƴan annabi adam na farko amma kaga aka ce kana rajulan ananiyan mutum ne wanda yake shi kanshi kawai ya sani an ce rajulan anani shine mutumin da yake selfish interest din shi yayyawa greediness komi duk in kasa da anani wanda shi ba abin da ya sani banda kanshi shi kowa ya wahala kowa kada ya ji daɗi kowa kada ya samu kowa kada hankalin shi ya kwanta sai dai shi kawai wannan mummunan ɗabi'a ga kenan wataƙila shi jinin sai yasa wani lokacin mutane yana hira sai ka ga in suna so su muna na wani sai su ce wannan suna ganin jinin kabilu ne to abinda suke nufi mugu ne babu tausayi tare da shi babu rahama tare da shi babu wani abu na tunanin cewa wani ya amfana ko wani ya samu wani abu in dai ba shi bane to sai a ce yana da jinin kabilu to idan kuma mutum yana da kirki sai a ce to wannan wataƙila shi ɗan su habilu ne saboda shi alaman mi yana da alaman jin kai yana da alaman tausayi yana da alaman son wasu wani lokaci ma har ya zama ma yakan fifita wasu a kan shi ma wadda da aka samu mummune na kirki za ka bayanin sa ka ce wa siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun yadda ka bade su su saboda kage sai a ce su jinin wancan ya fito ko to ko a yanzu shi yasa ake kallon wajen aure mutum ya samu wani abu ana cewa al'irku da sasa idan ka tashi ka tafi cikin wasu mutanen kayo aure to kuma ka kun dinga yada mugaye kenan idan kuma ka tafi cikin wasu kayo aure sai ku yada mutanen kirki saboda asalin ga yadda su suke ya fito idan mutane su yawanci ba ruwansu da wannan ko idan kawai na ciao mai gaji wa lamudu na ehen to kawai dangantaka ta kudi amma to to idan allah ya kiyaye za ka za samun matsaloli sosai sau da aka shi ne abin nan ba to saboda haka ta mallakar ibadatun zati min nafsihi shi kawai abin da ya sani bautar kanshi kawai yake yi ba abin da ya sani banda ya zai yi kawai ran shi ya ji dadi wa da ala ainihi wa qalbi wannan abun tunanin sai ya shafe mai idon shi bai ganin komai sai ita aka zuke shi wa kana ya'malu harasan shi manomi ne kullum abin da yake aikin noma yake yi ay yashtajilu bi zira'a noma yake yi wannan shi ne na ɗaya a gabatar da shi a aji asani habil sai habil wannan kabil duka a ma'auni ɗaya suke amma wannan kafin wannan ha'un wannan habil wannan kabil wannan kabil wannan habil kana akhuhu min batsanin saniya shi ma ɗan uwan shi ne ne haihuwa ta biyu su ne manyan gidan asalin su ne farko shi wannan kabil shi aka fara haihuwa a gidan annabi adam habil shine haihuwa ta biyu wanda aka domin ita hawa ta haihu so ashirin kuma tana haihuwa mbmb biyu ne so ashirin ta haihu kuma yadda za ku gani so da aka shi wannan shine cikin farko da shi da yar uwarsa wanda za ku ganta ga ta nan za a yi magana kan ta kada yin karatun kafin karatu shi ma wannan da yar uwarshi shi wannan shi qabil su da yar uwarshi shi luda shi kuma wannan yar uwarshi sunanta iklima shi habil kenan yar uwarsa sunanta iklima shi kuma shi nashi sunan wannan loza kamar yadda gashi nan dai kanin karatun kafin ga littafin nan ya kawo mana komi to da haka shi na biyu ne wa kana rajulan tayyiban salihan kun ji bambancin su shi wancan kun ji yadda faɗe shi ko gashi nan shi ana rajulan ananiyan tamallakat ibadatu zati min nafsihi shi abin da yake ba abin da ya sani banda shi ba ruwan shi da abin da ya sani shi in ya samu kuma kaga wannan ɗabi'an za ka ga yara tun suna ƙanana wani yana tasowa da irinta amma amfanin uwa kenan a gida wajen tarbiyya sai a canza mai wannan tunanin wani zai taso tun farko da haɗama ana zuba abu za ga yana tawawa su wani kuma ya dinga kwasa yana cika bakin ma da yawa saboda yana ganin abun kamar ba zai isa ba amma uwa tana zaune tana kallo ce ta tana saita wani a ah, kai ci a hankali duk abin zai isa in ma kun cinye za a karo maku akwai a tukunya da yawa ci gaban ka ma ka tsaya wani in ya ga kaman ba saura fa sai zai danya kwanan gaban shi ya ga saura kaɗan ko saboda me saboda to kaga wannan ananiyan in ba a canza ta ba haka zai tashi har girman shi haka zai tashi duk abin da ya gani ya wawashe shi kadai duk abin da ya gani ya wawashe shi kadai daga uwashi ya koyo ko uban a cikin gida in daga gida ne so da da haka za a canza mai tun yana karamin ne yana zo cin abinci yana da mahimmanci yara su ci abinci gaban iyayen su na gani musamman uwa da take zaune gidan ko ita ma ke bada abincin to ai so da ka tunda haka ne a zauna kowa ya ci tana gani ba ga wani yana diba ya cika bakin ya rasa yadda zai kasa haɗewa har ya shaƙe ma gaba ɗaya wani kuma ya ta ihu ma ya ce shi gaba ɗaya shi gaba ɗaya ma za a cinye a bashi ta ihu ya tattaro abincin ya tara gaban shi ta ihu saboda saboda wannan tunanin na ananiya to saboda haka sai a yi ta canza mai ana gyara mai ana gyara mai har ya kawo kuma kun ga mata sun iya wannan musamman a ce yau a ce mace tana kulawa da tarbiyya islamiyya za ku ga wani lokaci in wani ya zo da biskit wani yaron kagan aka balla sai ya jefar da sauran gaba ɗaya ma ya dinga ihu kamar an kashe shi ya manta kuma shi ma ba shi akai to amma wata uwai duk masifa shi sai ta tsara ta ba wani ce in ma kukan mutuwa za ka yi kawo in ma ba ka son sauran in ba ka bai kuma ya sha dundu bayan nan ma to duk wannan ba dundun ne mai kyau ba wannan ɗabi'a a sa shi ya sanya samma wani nan suna da matukar muhimmanci amma wani da ya zo da abin shi kawai rike samma wani ya ce shi sai za ko magana bai iya ba mugun amma za ya iya za ku da kafada aka ce samma wani kawai sai haka da kafada amma to kai an shi sai kuma ya tawo ya ansa to yana zuwa lafta mai mari da aka ce kai ka bada kaki aka ce ka ansa wannan naka ne sai gane ashe abun nan ba haka bane ya kamata ne ashe yanzu shi ma yayin aka aka bashi to ko bai so ana nuna mai haka ana nuna mai wani abu wata rana ba kowa kusa da shi zai samun sai ka jana ta kai ma zo gashi yana zarowa yana ba su da kanshi saboda an nuna mai wannan ɗabi'an ba ta da kyau amma a kyale shi don kada ya kuka ya zama mugu na? to Allah kyauta ta yi matsala abin da ufa tsalibuwar matsalu wallahi ku ka ne to amma ba shi yasa muka zo ha almar'atu ra'iya muka karanta mace mai kiyo ce a gidanta duk wannan bayanin sai da aka yi sa littafin ai ba ni ma sanin su ne ba ni ma karanta ke mu ji kawai in zo in sanda sako kamar dan jarida ya ji kawai zo karanta muku ba shi kenan ma haka muka karanta a nan duk almar'a ra'iya ita mace mai kiyo ce a gidanta akwai aiki da yawa wanda in ba a same daga mace ba in babu ita gidan nan ya rushe gaba ɗaya in dai ba ce wannan aikin ba kai abin mutum zai taso ma da wani halin baka san da shi ba amma ita ce take wannan wajen abinci tana kula wajen kaza tana kula wajen kaza tana kula da ga sunan in ba canza mutum wannan tunanin ba ba zai yiwu ba wani zaka gani wani yana da kaya yana da wasu abubuwa da yawa wani ɗayan bai da shi a ce ma ya bashi aro matsala ne ba yanzu nan na baku labari ba na ce kwanaki wani da ya zo man da kes nan fa cikin ofis ya zo ya same ni ya ce kai Ya'yan nan malam yanzu fa ana fama da su ya ce a wani gida ne babban gida kuma mutumin ma yana da kuɗin shi in ya ga dama ma zai iya yin waɗannan abun aka ce wannan yaro ya gama makaranta shi ne yayan wani shi kuma kanan bai gama ba yana a biyu sai kanan ya zo yana son a sai mai laptop sai shi baban ya ce ah ba kwanaki aka sai mawa wani ba tun da shi ya gama kawai ka anshi tashi mana kawai ka je ka abin nan ba ya ce gaskiya ne sai kira shi daga makaranta ya gaya mashi ya ce mashi zai zo anshi laptop din shi saboda yana da bukatar ta yanzu da shi ya gama ya ce ba matsala ya taho sai da ya zo gida ya zo an san laptop kwanan shi uku shi wannan yana mai wasan boyo har ya gaji da ya gaya baban ya ce gaskiya ya ita kokarin sadu da wani shi laptop din na amma dai gaskiya bai bai samu ba kuma shi yana so koma makaranta ba zai iya zauna haka nan in dai da wani abu da za a yi sai baban ya ce ah amma me zai da ita to kuma ma me zai da ita tunda kai kake bukata yanzu sosai shi ya gama ba sai baka ba kadan yi amfani da ita kai ma baban nan shi ma ya sa ran yanda zai gano zai gano wannan dai su taru sai a masallaci su haɗu sai ya tsulle ta wannan koba ran nan da ya ganshi cikin masallaci sai ya tare wata koba aba malam nan ma ya zulle ya gudu sai ya tafi cikin gida sai ya bi shi cikin gida da ya bi shi cikin gida sai ya tsaya bakin kofa kafin shi ya ƙara sosai ya ji ashe ya je yana gaya wa mamansu don ba mamansu ɗaya ba da wannan ne yana cewa shi bai san abin da baba yake nufi ba kawai kawai yanzu ya ce ya ɗauki laptop ɗin shi ba wani kaza kaza sai maman nan ta ai dama mu haka yake mana kullun su dai waɗannan su ne abin nan ba to me yasa ba zai sai mai tashi ba sai dai a shi taka kaza kaza ta dinga maganganu ta ce mu ba mun gaji da irin waɗannan abubuwan shi ma ya ci gaba da cewa su ma sun gajin to menene hallu shi da ya ji ana magana har da hallu sai ya tsaya ya ƙi ƙarasowa sai ji kawai dan ya ce shi gaskiya yana ganin ma kawai su yi shi kotu domin ba yau aka fara ba ya ce yana tai masu abubuwa wallahi suka yi ƙarar shi sai wata diya budurwa ita kuma tana ciki ta ce a a kada kai shi kotu kai shi kotu me za a yi ta ce ai duk in kuka lura da wani abu yanzu dai saura kiris ya mutu ma kawai ban mana ma komai mai ta mai ta da kanmu me na sai mun kai shi kotu mu taimaka mutane mai mun kan ma saura kiris ya mutu ya ban mana komai ma mai da wadaka shi ko da ya ji an ce saura kiris to mi kenan saura kiris wannan fa budurwan ta ce saura ba wani maganan kotu ita yanzu ta gano saura kiris kawai zai mutu ya ban mana ma komai mai ta ta shagalin me na kai shi kotu shi kuma da ya ji an ce saura kiris kawai daga nan sai ma juya bayan an gama ya kira maman ya kira su ya ce na kin ce ina taimako kaza me nike maku wanda ba daidai ba wanda har na ji abin da aka ce kun ce saura kiris faɗi man wani abu da nike muku wanda ba daidai ba sai in ji ni sai in gyara tun da watakila ina muku ba daidai ba har ya kai ga an ɗauki mataki ma ashe ban sani ba ga wannan ya ce a kai ni kotu ita kuma wannan ta ce saura kiris to me kuke nufi da saura kiris aka tattauna ma ayyayyai ba faɗi komai ba ya ce to da an faɗi wani abu an ce yana yi sai ya ce bari ya gyara amma tun da na tambaye ki ni nai maku ba daidai ba to aure ni da ke na sake ki ba zan iya zama da ke ba ke farko ba zan zauna da ke ba su kuma yaran ya ce ku kuma to ku bari in mutu din ku dauki duk abin da za ku dauka amma daga yau da ni da ku fuskan kuma ba na na da ku kawai shi kenan ku aka kama gaban shi da kai da kace a kai ni kotu da ke da kika ce saura kiris to kafin kiris din ba ruwana da ku wajen gina abin nan ba aka zo aka koma aka fara surutu ana lallashi ana magana cewa ashe dama an yi ɗaya an yi ɗaya yanzu biyu kenan da aka matsa kawai sai sai ɗayan ma na ƙarasa shi saura uku kenan an gama aka ce to ayyun ta fara ihu to yanzu ya zaɓi ya ce ba kuna cikin gida na ban maku gidan tunda kuma fara ci ɗin tun yanzu ku fara ci gidan na ban maku gidan da kuke ciki na ban maku ba zan ƙara zuwa gidan ba kawai ba na ban maku ne ku shiga ku yi zaman ku a ciki na shi mutumin ko ya yi daidai ko Wakaji. to so da haka wannan me ya kawo shi ba irin wannan abu na ɗin ba ne abu ne da yawa sun ana tare da su ƴaƴan nan kawai abin da suke jira sun haushinka ma suke ji da ka daɗe baka mutu baka su kwashi kayan kuma nuna mutane ga yadda ya kamata ka yi mutum ya yi a sadda ya gama gaya man wannan ya ce kuma wannan duk fadatti dai ne shi zo ya shawara don shi yana magana da su ya za ya ce shi kuma wannan yana itace aka faskara a kofar gida da yawa sai dan ya zo zai isa zai shiga cikin gida ya kira shi ya ce mashi zo mu kwashe itacen nan mu shigar da su cikin gida ya yi wuce cikin gida kawai kyale shi kaman bai ji ba ya bi shi ya kira shi ya ce wa ne baka ji da na ce mu zo mu kwashe itacen nan mu sa su cikin gida ba ya ce kwashe itace in dai sai na kwashe itace to gadon naka a cire ni daga ciki ka a bani kaso in sai na kwashe itace ka a bani kaso ana ma kawai an zan rage kudi zuwa hmm, mutum ya ji mutuwa <laughs> Ka ji malam zani wani ya ƙi mutuwa ma kawai a zaɓi kuɗi kawai ba za a yi to shi gadon ma a cire shi ciki me kawo maganan gado da kwasa itace in ba ko wata ƙullalla ba dama ya ce shi gadon yanzu ka a sa shi ciki inda ya sai a kwashe itace to ka a sa shi cikin rabo ma shi yanzu an ma mutu ka a sa shi cikin rabo an ma ya mutu za a yi rabo ananiya ne duk abin da yake kawo shi shine waɗannan abin tunanin mutane ya za a yi su abin nan ba yanzu nan za ka gaya mutu a taso wasu su zo wasu su ce kaza wasu su ce suna bin shi bashi wasu su ce suna kuma duk ƙarya ne wallahi duk ƙarya ɗan uwansa na jini wani zai zo ya faɗi mako don kuɗi ya ce yana bin shi bashi ma saboda sai ya samu ya ɗebi wani kaso ƙato dama sun so su yi wa waso mai mutuwa yanzu ya mutu ba zai iya magana ce ƙarya ba ne sai su zo su ce suna bin shi kuɗi a ita fama duk ananiya ne wannan masifan ta farkon ita ce har yanzu ciyon da ke harbin kowa ake ta fama da shi ya fito ko? to shi ne nan shi salihan ne a yi hibbul khaira lilgairi kun ji shi bambancin shi ko kuna jin wannan kamar a ce dama da hagu ne kawai yanzu ake magana shi wancan gayan da yake shi kuma wannan gayan da yake mutum ne tsayiban salihan yuhibbul khaira lilgairi yana son ma alkhairi ya samu wasu abidan lillah yana bauta Allah tabaraka wata'ala sannan muqiran li awamirihi yana girmama umurnin Allah idan Allah ya ce ayi zai yadda zai dauka wa kana ya'malu bi ra'yil agnan shi abin da yake yi kiyon dabbobi yake makiyayi ne kenan shi yana kiyon awaki da tumaki misali ma za hadasa akwai wuri ma za hadasa mu yi faru sai da aka shiga ba da zo kake a iri yawa zan kwaikwayo a ban mutane in sassan za a kai akwai wurin da za a ɗan ƙara ka ɗan aji ba za a daɗe ba ni ma akwai jawabi ma da nake so yi kai ni yana ta diba gogo in jabat hawa na batsanan li'adar adam ita hawa an jabat hawa na batsanan li'adar adam hawa ta yi ma annabi adam haihuwa haso ashirin. fi kulli batanin zakarun wa unta a kowane ciki da ta mace da namiji take haihuwa so ashirin ƴaƴa nawa kenan arba'in kenan ta kaɗai ta haife su yasa kawai in an zo a ce mace ba za ta haihu so kaza ba ba ruwanka akwai wanda za ka ga ta haihu so goma sha biyu ma wata ma ta wuce sha biyu akwai sha nawa ma sha biyar ma to kunji akwai ma wata na ji ma wani kwanaki ce akwai ma mai sha shida ita kadai ta haihu akwai ma sha bakwai akwai ma mai sha bakwai to kunji ita kadai al'umuru biyadillah Allah ne yake abu in an ka abu ya kare ya kare in bai kare ba kuma ba iyaka Allah zai bada dama a sai ta idan yanzu mutum wani ya fadi ya ce an mai sai wasu sai wani mai ruga ce kai zaba da kai ma zai sa agogo abu mariya gudu saboda shi kawai bai san ma me yake cewa ba saboda haka ta haihu so ashirin namiji da mace wa kanat shari'atu za. ita kuma shari'ar da ake a wancan lokacin taqdi an yatazawwaja ar-rajulu tawamatahu allati wulidat ma'ahu sai mutum ya aure abokiyar haihuwarsa wanda aka haife su tare kana zalika li daruratil hal kuma ana yin haka ne saboda lokacin su kadai ne saboda ba yadda za a yi su kadai ne a duniya kuma ana son jinsin mutanen ta nasuli ana samu ana yawa waladat hawa qabil ita hawa ta haifi qabil shine na farko wa ma'ahu uktun jamila yana da yar uwa mai kyau sosai tusamma luza sunanta kenan wannan luza ake ce mata wa waladat habil wa ma'ahu uktun kuma ta haiho habil daga baya shi ne haihuwa na biyu shi ma wa ma'ahu uktun tusamma iqlima tana da yar uwa shi kuma yar uwar sunanta iklima ba iklima bane da yawa mutanen mu ikilima, iklima ba ba kafun bane kafun ne ba laifi sunan ba laifi bane amma wajen faɗi ne bamu iya ba sai mu ce sunanta iklima ba iklima bane iklima iklima kafun ki ki ne ba ki ba iklima ba iklima ba ya fito ko unzur in ya ce in kana son bayani sosai dogo tun da littafin mu ba mu yawa ne aka ce unzur gurarar tibiyan ai wanda yake libni jama'a alhamawi littafi ne shafi na 245 wal itiqan ko itiqan yana nan ma na biyu shafi na a wannan 93 ko ko abun nan din wa tabaqatul kubra duka dai wannan mutum yana son ƙarin bayani sosai ko kuma ka koma cikin albidaya wa nihaya kawai sai ka ji cikakken yadda ma abin yake duk in kana son babban tarihin babba ka samu ko kuma wancan na wannan littafin wane ne sunan shi na namanta so da aka dai mutum ya samu wannan in kana so sai ka samu ka samu wannan kai ka ji bayani sosai amma mu dan abin da muke so mu ji kawai abu na ƴaƴan nan suka fara girma suna girma wa shabbal ikhwa fi riayati ummihim hawa wa abihim adam waɗannan ‘yan uwa suka taso ƙarƙashin kulawan babansu da mamansu hawa da annabi adam ana ta tarbiyyarsu wa balagal abna amma balagal shabab mata yara har suka kai matsayin matasa tunda sune na farko kun ga sune manya wa akhadha qabil wa habil ay yadribani fil ardi talaban lirizqi aka koma da qabil da habil tunda sune manyan gida ku lura da abin da ya da tarihin ya tawo tunda qabil shine babba habil shine haihuwa na biyu to su ne manyan maza a gida ɗabi'atan ku ji kuma ko ba za ku ɗauka ba ɗabi'atan ba mata ke rike gida da neman arziki ba Ka nan ba a ce da shi wancan da 'yar uwarsa luza da kuma habil da 'yar uwarsa iklima sai suka tafi suka ci gaba da sana'a suna nema abu ba sai aka faɗi mazan kawai aka ce su waɗannan manya manyan gida mazaje sai suka tashi suka fara neman arziki suna neman arziki daga wasa'aya wara'a mutaqallabatil haya suka je suna aiki tukuru karkashin abin da rayuwa take bukata ta neman arziki wa kana qabil wa huwa akbar walad adam shi wannan qabil din ya kasance shine mafi girma wato daga cikin 'ya'yan adam kashi can in ka duba cikin wani hayatul haywan lidairami zaka samu abun nan abun nan din su ai wannan wannan ba lidamiyari ko zaka samu bayanin ƙarin bayani nan sahibu zar'in wa harsin mutum ne wanda yake yana shuka da noma yake yi da ya shuka kayan manomi ne wa kana habil shi kuma sahibu mashiyatin wa ghanamin shi kuma qabil amna habil wato yana da awakai da tumakai ke kiyo wa ba'da mudi fataratin min zaman bayan lokaci ya dan yi tsawo habba kullum min qabil wa habil an takuna lahu zawja yaskuna ilayha kaga wannan dabi'a ce yasa kullun nake gaya maku yanzu a lokacin da shi qabil da habil suka fara tunanin aure wani ya zo masu magana wani ne ya zo masu ca ya kamata ku yi aure shi yasa nake gaya maku ɗabi'a ce ta ɗan adam namiji ne ko mace lokacin da aka gaya kai wani munzili ko ya yi magana aure ko bai magana aure ba to mu zama irin iyayenmu na da abinda nake nufi iyayenmu na da idan ka kai wani munzili suka ganka a matashi ko matashiya ta kai wani wuri su da kansu ba sayan masu magana ba sai ya zannar da shi cewa ne ya kamata a yanzu matsayin da kake ya kamata ka fara magana aure ita kuma mace da ba a wannan magana da ita sai ya ma mahaifiyarta magana ya ce wance tunda ta kai munzuli kaza ya kamata a fara tunanin magana aure na ka ki zauna da ita ki mata magana akwai wani da ke magana da ita ne ba mu sani ba ko ko mun sani abin nan ba in har akwai wanda ke magana ta turo shi ya zo sai a yi magana a san inda matsaya take a yi magana aure amma wai yanzu wai 'ya'ya ne ke zuwa su gaya ma iyayensu da kansu mace ran nan sai da aka zo cikin azumi wata ta zo ta ce malam kai dai kai ta karatu akwai wasu kusa-kusa da kai su suka fi saba ma wallahi haka ta ce ta ce saboda akwai wanda yaran nan sun sani ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba in zan kira ma sunansu sai kai ma maɗace da Allah kake kira ban kada ya rika jin su kake kira sunansu kyale su ku ce wallahi an zo wannan an zo wannan an zo an yi magana auren yasu an yi an yi an yi yan nan ta zo da gurinta da kuka ta ce ita auren nan shi take so kawayenta duk sun yi aure ita so take ita ba sai aure ta zo tana ganin masifa duk amma yayin sun fi. wasu suka bugo man daga wani wuri wani ya bugo man ya ce shi yana da wani group yana da counseling wasu amma amsa ya rasa yadda zai wasu 'yan mata guda biyu sun bugo sun ce su suna jami'a kaza wannan tana kaza kan sun kusa gamawan amma amma masifar da suke gani su yanzu sun kawo magana aure babansa ya ce shi aure bai ma cikin lissafin shi ya masa aure Ya ce wallahi bai cikin lissafin shi me me magana aure menene a menene auren to kun dai gani kuma nan na ga muku na san wasu ma sun gani a bututu mahalami yana magana ya ce ya ga wani abin da shi bai ma taba tunanin yanzu za a yi wannan ba mace da kanta ta je ta samu mai shago ta je ta ce mashi tana da 'yan mata guda biyu a gidanta 'yan matan nan yanzu sun fito mata da wata magana tambaye shi tai kana da kaza kana da kaza ta tambaye shi abin sai da ya ce ni ba na sai da wannan ta ce ban maganan ba abin sai da wannan ya dame ni ba ya gare ta wai 'yan mata guda biyu a gidanta amma ita tana so sai sun yi boko sai sun cinye shi gaba daya sai sun kai ƙarshe amma ita ran nan sun zo sun yi mata magana a wuri ita kuma ta san dai auren nan ba wani abu bane ciki kawai so suke su bata rayuwarsu ita ba ta son rayuwarsu lalace dan haka tana son ko shi ko ya samo mata samari guda biyu su rika zuwa gidanta suna biya ma waɗannan 'yan matan nan bukata don su daina tunanin auren nan in ma za ta sai masu mota ne saboda su ji daɗin yin zuwa gidan su za ta saya masu mota ta ce hajiya ƴaƴanki na ta ce ƴaƴana ba na son lalace ne aure menene a auren yanzu so da za ta je ta yi masu wannan ta ba su wannan abin nan ta je ta yi so da ka ce to shi gaskiya hajiya ke ji tsoron Allah ƴaƴanki na cikin ki ta ce kai dai ba hawa azi za ka yi man bane abin da nake so kawai in za ka yi to in ba za ka yi ba kai ka nemo man wanda zai yace to shi ba zai yi ba ba zai nemo wanda zai ba a gaban shi ta wuce ta je ta samu masu tura baro ta nemi mai baron nan shi ma ta kira shi ta ce mai ga abin da take so yace hajiya ƴaƴanki na kanki da kanki ke da kanki ta ce ƴaƴanta na cikin ta ne shi ma in zai mata abin da take so to in ba zai ba kuma to shi ne da ta wuce shi ya kara dawowa tun da ya ga wajen mai shagon ta fara tsayawa ya zo wajen mai shagon ya ce wai ka ji abin da matan nan ta ce ya ce ni nan ta fara zuwa kadi to kundi idan mutum ya kai munzuli na zaman shi dan adam namiji ko mace ba shi ke cewa wai bari ya shi ɗabi'a shi ce za ta nuna cewa yanzu yana da buƙatar mai ɗebe mai kewa mace ko ita macen tana da mai ɗebe tana buƙatar mai ɗebe mata kewa ba abin da za a ba su duk duniyan nan ya masu maganin wannan abun illa a samo mai wannan abun ishi a samo mai ita ta samo mai amma yanzu mutane sun koma ba su da mutunci ku yi haƙuri da kalmar ni na zauna ƙauye kuma wanda suka girman sun zauna ƙauye sun sani wallahi a ƙauye ko akuyarka ba ka bari ta tozarta in aka gane tana son barbara sai an nemo makwabta za su zo in ta kwana ihu suka ji tana ta ihu tana ta ihu da safe sai jiya mun ji ka tana ta kuka ta hana mu bacci a taimake ta a samo mata wanda zai mata barbara barbara take bukata shi yasa take mana wannan ihu in aka samo daga nan sai ka bi shiru makwabta sun huta abin nan sun yi to yanzu fa sanuwa mun san wannan mu mun an sani in tana da bukata za ta yi taimako bodore ta ta hauka amma aka kawo wani bajimin sai a ɗauko a zo da shi gidan wata saniyan sai a kora ta a kai ta gidan inda aka sa akwai bajimin da ma na sai daga nan lafiya lau na? ban ji ba in ba yi ba ba? aha kaji gwanda ya sani idan saniya ta yi maku wannan ihun ba ku nemo ba ko akuyan nan ce da kanta za ta ruga ta bar gidanta ta wucan to yanzu an yi zamanin da mutane suna kulawa da mutuncin dabba amma yan adam ba sa kulawa da mutuncin yayansu wani yanzu da yaran nan matasan nan da dama nan akwai waɗanda suna da jarinsu suna da abin da za su su abin da suke so fa ba wansu kawai sa albarka cikin abin su zo da magana ya ce Allah sa albarka wani ma akwai wakilan da ko shi bai je ba ma za su je a yi magana amma sai ce ina saurin me kake zaka kwashi jari kai aure yanzu wani ma in shi dan boko ne ya kai boko sai sai dariya kawai ce yara kenan to me na rashin a samartaka to yaushe kai enjoying samartaka ka in kai aure da wuri ko yaushe ya more ma samartaka shi ne aure da wuri ko yan mata yaushe suka more ma wannan abu in suka aure da wuri to kun ji to laka wannan shine abin nan din su to idan ce zaka hana wannan abin kaman mutum ne yanzu ya ce maka yana jin yunwa idan ya tashi tsaye yana ganin jiri har zai faɗi sai ka ce bari ka kunna mai tv ya kalla ko ka washe jarida ya karanta an yi maganin abun to kuma haka ne ba a canza ɗabi'an nan in ko za a canza ɗabi'an nan a hana ɗan adam ita sai kuma an cire mai ɗabi'ar ya ji ko ya ji kishirwa in zai yi to ɗabi'a ce da haka wanda aka gani ko ta yi shuru ko suna kamewa ba tun kuɗa su za a yi ba sai sun kai ƙarshe an kai ga inda za su samu a'a tun da wane ya taso da kamamme ne wance ta taso mai kamewa ce kafin abin ya kai ƙarshe inda zai lalace to sai a taimake su a ba su mafita akan abin sai abin ya dore a haka shike nan ba a gano ma'aibinsu ba amma a ce an ki alayyata halin dai nan ina son mu lura ne shi qabil da habil din anan ba wani masu magana ba da suka kai wani wuri suna neman arziki suna sai suka ji da kansu yanzu suna da bukatar su samu wanda za ta ɗebe masu kewa kowane bangare wa afdaya bi zalika ila walidayhima kuma magana ta taso har suka kai wajen mahaifansu masu kai masu magana cewa gashi wa awha Allahu azza wa jalla ila adam sai Allah ya yi ma annabi adam wahayi an yuzawwija qabila min tawamati habil ya dauko waccan yar uwar ta mace wannan macen ta can wurin ta habil to a ba qabil ita aure shi kuma a dauki yar uwar qabil a ba habil aure kenan yanzu me zamu yi me za mu ce za a ɗauki loza a ba abin nan a ba habil a ɗauko ikilima a ba ƙabil haka ne ko to haka aka ce haka Allah ya ba da hukunci ya ce a yi a ɗan juya kaɗan shi wancan ya auri wannan wannan ya auri wannan ya fito to da aka fara haka fa nan ne rikici ya zo wai zawwaju habil min Habil? Shi shine wannan an sa'id bin al-musayyib qala inna allaha amara adam an yufarriqa fi nikahi min kulli batni hadha li tilka wa tilka li aka ce an umu Allah ya umarci annabi Adam ne ya raba ya sanya wannan ta bangaren can wannan ta wancan bangaren aka ce to ga yadda ya kamata a yi a ba wannan a ba wannan intasala adamu amra rabbihi annabi adam kuma ya bi umarnin Allah wa aqada liqabil wa habila ma amarahu Allah ya zartar da abin da aka ba da hukunci aka ce to kai yanzu qabil aboki aurenka iklima kai kuma habil aboki aurenka luza saboda haka ita ce za a ce ga abin nan jinsu na haka za a yi illa anna qabil amma ina qabil kun dai ji halin shi tun farko shi baya son komi sai kanshi sai son rai shi rafada ma qalahu adam nan take tsalle yadda rai ce ina shi ba zai yadda da wannan hukunci da babansu yi ba to kuma yanzu auna ka gani ko yanzu din idan ka samu yaro mai wannan illan ba radda za ka yi hukunci a gida ya yadda da shi duk abin da kai sai ce shi ya ma gane ma ba a san shi in ka so aka ɗauka aka ba shi yana ne yana hararan na gefe yana hararan na gefe in kuɗi ka ɗauka ka ba su in ya fita sai ya na shi sai tambayi ɗaya ce nawa aka baka saboda yana da tunanin an ba shi nashi ne kaɗan an ba wancan nashi mai yawa ta haka za a faro sai ga masifan ta tafi sai fara tunanin abin nan ne duk abin da aka yi sai abin nan ma in sallah ce wani lokaci a yanko mashi kyalle a yanko ma wannan kyalle sai ta duba wani hasa ya daya in a leda suke in ba kalar su ɗaya ba sai ya haka ya kwakwalo shi a ledan nan ya murza da yatsu ya ji wai wannan nashi mai kyau ne irin na wancan ko ko an balle in mata ne a tamfan nan sai wanda yake gane ta wani lokaci sai dai ka amince ma in baka san su ba sai dai ka amince ma wanda ka sani kawai ya zaɓo kai wacece mai kyau wacece mai kaza wacece amma kai in ba sa'a ba kana iya wadda tafi kasa zanen ta fi burge kai in ba kai sa'a ba ka kwaso sai ka kai gida kawai kaga wata na zumbura baki yaya aka yi ta ce ai ta ta gano an sai ma waccan wani lokaci ma mai tsadan bata cika burge ka a kallon ido ka gaza na ya kyau ba a ce wannan ita aura ce wannan ita jakar ce to to kai wacce idan ka san wata aura in ba ka abun nan ba zai ka zo an aje su gefe in dai dan abun nan ne wani lokaci ba za sai ka ga mara tsadan kamar zananta ma ya fi baka sha'awa amma su da sun gani sun san abinsu don baka yi sa'a ba kawai wata rana sai ka je saye kawai ka kwaso wata sai ka kai sai kawai su rika kallo ga wata ta zumbura baki ta yi tagumi me ya faru ce ai ta lura ne duk a tamfar da aka ba su wance sun fi nata ita ba ba ta komi ba ita dama ta san ba a son ta ba ma ita mutu ba a gidan to kaga wannan sai an yi da gaske ke sa rabo inda za a ce kai rabo tsakanin mutane biyu to an baka matsala sai dai ka haƙuri abin nan tun daga ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi rabo sannan ya ce ya Allah na yi abin da nake iyawa kada ka kama ni da abin da ba zan iya ba ai wannan ma magana ta ƙari to ɗaya ma kenan a ƴaƴanka kana iya samu wannan matsalan su ta ganin ba masu daidai ba na taɓa gaya muku nan wasu yara haka aka kawo ƙararsu nan suka zo suka ce su gani suke babansu sam shi da mamansu kare suke su ji daɗi su ba a so su ji daɗi ba a yi masu abin da ya cancanta ba ta magana na ce ana ce da ku suka ce ana biya maku makaranta ana yi maku sutura ana yi maku kaza duk suka ce ana mi kuke so to bayan nan ka ce su ma su duka samu su suna ganin maman da maman kamar sun rike kuɗin da yawa su ba a sakan masu yadda ya kamata su ma su more kai ka ce tare kuka abin nemo tare to to da aka shine abin da zaka sai aka zo menene muka aka ce annabi adam ya hukunci qabil rafada ma qalahu walam yarfud ai bi hadha yarda bai yadda da wannan aure bai tsalle yace sam li'annahu i'tabara anna taw'amata habil aqalla jamalan min taw'amatihi domin shi abin ya lura sai yace yar uwar habil bata kai yar uwar shi kyau ba kenan iqlima bata kai luza kyau ba wanda ita ce da uwarsa wa hasada akahu habil ala zawaji ay min shaqiqatihi luza don haka daga nan sai ya fara ma shi wannan habil hasada kan ya auri ɗan uwarsa ta haihuwa wadda take luza ce walam yarda bil qasam bai yadda da rabon da aka yi ba wa jama'a an ce walidihi ya kangare ya ce shi ba zai ma babansu da'a ba baban nan yayi mai bayani yayi mai bayani ya ce ba wani abu ba ne ‘yan uwanka ne duka in an yi duka gaba ɗaya wuri tare kuke Allah shi ya ce a haka mutumin nan ya ce ina yace shi ba zai yadda ba aka yin duniyar nan da shi wala ibad bihi ai nawazi'u sharri wal fasad daga nan sai ko wannan matsala da ke tunkuro masa abu na sharri da fasadi ya dinga zuga shi a cikin rai ya zaburo masa abubuwa wala bihi bihil hasadu kuma hasada ta mashi abun nan ba ta ja wasa da shi ta ja hankalinsa za ta yamin wa za ta shimal ta kada shi dama da hagu bainama zanna habil yatahaffazu bil hudu was sakinati wal waqar shi ko habil ya kushe babu wani abu ya ce baba in ba zai yadda ba a bari shi a wurin amma dai ba aka ce to ayaka Allah ya ce ba za a ce a goyi bayan shi Allah ne ba da umarni ya ce shi in abin zai tada hankali a bar shi ya ɗau uwar shi ɗin ba sai an matsa ba kada a matsa mai da abin da aka ce ya za a ga umarnin Allah da natsuwa da komi wamtasala ma amara bihi walidu adam ya bi abin da mahaifinsa adam alaihi salatu salam ya ce to nan za mu tsaya dai duk da haka sai an kwana dai inda sai ka zo gobe ka jadda aka yi sau haka a haka nan mu tsaya nan insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe za mu ji yanzu an kulla dai ga abu an kulla yadda za a gudanar amma ga rikicin da ya taso to ya za a yi hukunci kuma hukuncin nan in an yi yayi zai tsaya ko ko ya zai mi zai biyo baya na tafi bihala insha Allah in kaddara Allah lana al-baqa gobe sai mu dora akwai bayani watakila da zan yi sai dai a hakuri da bayanin watakila ba zai daɗi ba sai dai kawai wani lokaci ana so a fita kuma wata wani abin bai da daɗi to kuma abin da ya jawo a yi shi ya fi rashin daɗi to sai ya zama dole sai a ɗauki wanda ya fi an ce irtikabu a kafa dararai ne wajibu idan ga wannan abu zai cutar ko wannan zai kawo damuwa wannan shi ma akwai damuwa to sai a ga ba maka wasa a ɗauki wanda ya fi sauƙi lokacin da muka rufe ramadan a nan abubuwa guda biyu sun faru ɗaban so in magana a kansu ba to amma tun da ga yadda abubuwa suke na da kyau mutane su rika jin bayani ranar mun yi magana muka ce abinda muka samu na kuɗi na ce allah ya sa samu amma da ɗoriya a kan ɗaya bisa ukun kuɗin da muka samu na maganan wannan wurin kuma allah da ikon shi ma bayan nan shi dai dan wannan dai da ke abuja ya ƙara samu wata miliyan uku ma aka ƙara dora bayan na aka ƙara sawa bayan wancan da dalilin wani wanda yawanci zai ce man wasu kawai abu ne wanda yake ni ina tunani dai alhamdulillah dai aka ƙara samu bayan an yi bayan na yi wannan jawabin aka samu yanzu mun wuce rari mun kai abin nan ba mun fara samun abin nan amma matsala shine da muka yi bayanin cewa yanzu abin da muka samu za mu ba mai wuri sai ta ce gaskiya yanzu ba za ta an shi abun nan ba sai dai in mun hada gaba daya mu ba ta gaskiya ta fi son haka nan haka ne malaji ayuba bayani na ce mashi ga abu da mun yi shawara akan abin da muka samu kawai mu tura mata in yaso muka kada samu mu ta tura har dai mu samu sai ba za ta an shi irin wancan karan ba za ta an shi kadan kadan mai sai dai mu haɗa dika mu ba ta wannan ya ba a tura abin nan ba kaga yana da kyau mutane su san abin nan to ba abin da yake faruwa wato mutane da yawa sukan yi mummunan zato ko kuma su yi wahali kun ga ranar nan wani dan siyasa ya zo nan gaskiyar magana ni ban san zai zo ba ba gayyata shi muka yi ba kuma ban taba gayyata wani dan siyasa cewa wai ya zo markas ko na wani abu ba kuma kun sha gani muna yin tafsir muna gama abu ba wanda ya zo wannan shi ya ga dama da kanshi ya zo to da ban so in magana ba tunda ya zo a nan ya rika ce mu yara a bashi account number saboda an janyi magana nan wasu sai suka sa rai daga jin wannan magana to ba za su ƙara jin kuma in masu maganan cewa fili ba gama ba hasali ma watakila har an biya da rara nima na samu wannan shine abin da ya zo waɗanda suka zo yau sai da na haɗu da su sai suka ce da na magana sai suka ce wallahi da suka tafi su suna tunanin da suka gan shi kawai matsala ta ƙa saboda suna jin a yadda suke rabo cikin abu wannan shi yasa na ce to ƙara in gaya muku da muka san ya bada gudunmawan nan da ya anshi akawun nan ba wanda ya turo shine zunzurutun kuɗi dubu ɗari da hamsin to wasu sun tafi suna ta tunanin ai tun da ya zo ma ba za su kada jin na yi magana a marka zo ba a gama abin nan ba na gaya maku mafi yawancin mutanen nan ba za a addini da su ba su ba addini ne gabansu ba sai dai su amfani da mutane ta wannan wurin wataƙila don samun biyan bukatansu, dubu ɗari da hamsin ya bada suna nan cikin kuma akawun ya sa kai tsaye a shi nan ba na to wanda ya ce wanda ya san shi ma a yayi ƙoƙari amma na san fa abin da suke bada a cikin gari ina jin labari amma dubu ɗari da hamsin ya bayar to wasu na cewa kas ba za su ƙara jin maganan an ƙara maganan markaz ba tun da wannan ya zo to dubu ɗari da hamsin ya bada ita kaɗai ce bada suna nan to shine wannan shine kashi na farko don saboda wasu ma da ke nesa su ji da suka ganshin ya zo to yanzu kuma kun ji abin da ya bada amma ba rena muka yi ba in naira ɗaya ce ba tun da ba kayan mu bane sai mu ci Allah saka da alkhairi amma dai wanda suke ganin daga nan su ji kawai an ce an gama biyan wuri to kun ji abin da ya bada dubu ɗari da hamsin akwai abu da ya faru na biyu duk da ni na gyara shi tsakanina da wanda ya yi akwai wanda ya tura kuɗi cikin account mafi yawanci wayoyin nan nawa da su ake amfani idan suka zo na shigo nan sai mu sa su flight mode to duk abin da ya faru a daidai lokacin kun ga ba zai shiga ba to wata ran mutum zai iya sa kuɗi to ba mu ga alert din ba kuma dama ɗabi'atan in ba mutum baki da baki man magana ba ko ina da namban shi ko na ga sunan shi asa ba na iya cewa mun gani mu gode don wani zai sa ba za ka iya sanin babu details na bayanin yadda zan gane wani zai sa ne kawai ya sa dubu ashirin bawan Allah wani ya ce bawan Allah wani ya so an ce bawan Allah za in gano wane ne balle in acknowledge cewa mun gani to wani lokaci ana samun haka amma inda sunan mutum kuma ina da number shi inda na gani zan zan tura in ce mutum in ta whatsapp yayi zan zan flashing receipt din ma da aka turo in nuna wa mutum cewa abin nan mun gani jazakallahu khairan wa barakallahu fik da abin nan akwai wanda ya sa dubu ɗari biyar sai ba a gani abin nan ba sai ya tambayi wani ya ce mai ko an ga sako shi wani sai da aka ɗauki kwanaki yana ya shigo sai ya shigo ya ce min wani ya ce mashi ya sa miliyan biyar a cikin account ko na gani na ce wane ne ya bayyana min ya ce ya ce ya ma turo mai rasit shi sai na ce alhamdulillah kawo rasit din da ya turo ma in gani sai sai bai da data na ce to in dai shi ne ni na san tsakaninmu da shi babu wani abun nan kuma ina fahim in zai sako wata ran ma yana gaya man da baki ce zai turo sako sai ni na buɗe wayata na jawo rasit ɗin na nuna mai na ce kaga abin da na gani dubu ɗari biyar ce kuma dubu ɗari biyar ɗin nan ita na yi slashin na tura mai na ce mun ga saƙo jazakallahu khairan barakallahu fi inda ba ita ba ce kaga zai turo ya ce ya ya ga wannan abin nan ɗin amma abin mamaki lokacin da na yi magana nan sannan labarin nan duk ya shiga markas ayi bayanin cewa an ba da mil kaga in ana maganan goma kuma mutum ya ji labarin wani ya ba da biyar sun koma sha biyar in ƙara dawa in ce goma ko in ce sha biyu me zai fitar da wannan abun nan jama'a ina fama gaskiyar magana da abubuwan wannan abu wallahi ni dai har yanke shawara daga yau kada in ƙara cewa ku ba da gudunmawa in abin nan ya yiwu ya yi in bai yiwu ba a bashi sau da haka labari ya zo cewa dubu na kara rubuta mai na ce mashi saƙon nan dubu ɗari biyar na gani amma na ji ana magana a markaz an ce miliyan biyar kasa cin ita ce kasa ya ce ba haka wani kuskure a kai amma kuma maganan ta riga ta zo mutane dai suna jiran labari su ke ta magana to wannan abin suna damuna shi kuma mun yi magana da shi ya ce ba haka aka yi ba to ni ya aka yi miliyan biyar ta zo ni dai abin da na gani kenan kuma na tura na ce ga abin da na gani kuma shi account din saboda in tabbatar wallahi na ga muku kun dai gari cin da aka ranar jaji sai da na je banki har sun tashi jaiz izban sai da na je na sa na kira wata manaja aka bude man ta kofar baya na shiga na ce ta ciro man balance din nan dai in gani ko dai akwai wasu kuɗi da suka shiga ne ban sani ba shi yasa ta ciro man balance ɗin nan na gani a lokacin na miliyan sha ɗaya da wasu ɗan ɗaruruwa ne a cikin akamun nan ta bani balance sannan na zo ne maku wannan magana lokacin da zamu mu rufe tafsir wannan shi abubuwan saboda haka jama'a dan Allah dan raga min ni fa ba abin da ya hada ne da wasu in ba karatun nan ba to amma ina cutuwa kuma ni ma fa ina da halin ina fa da harkar rayuwata ba fa haka kawai karatun nan akan shi wasu sun ce kasuwanci nake da kuɗin wasu sun ce sana'a wasu sun ce ina sai da motoci wasu sun ce na ɗiba ciki na baya rana jari suna kasuwanci a kasuwa duk na ji waɗannan maganganun amma dai na kyale su sai in ne magana dai wasu za su taru su zo su ce ma in dai yi haƙuri to kaga yanzu in ci gaba da cewa maganan maganan a kawo kuɗi a ƙara biyan wuri mutane na ganin duk an samu kuɗi wannan dai kun ji dubu ɗari da hamsin ya bada yau da na je masallacin juma'a ina gaya muku sai da muka yi magana da wasu kuma wallahi ranar da ya tura kuɗin nan yana tura su ina zanne yara suka nuna masu suka ce ga abin da mutumin ka yasa sai na ce cikin wanda suka zo sai na ce yi yi slashin abin ka tura mai ka ce ga abin da honorable ya bamu gashi nan ka gani dubu ɗari da hamsin yau da muka haɗu da shi sai ya ce ka ya ce shi sun yi magana ya tsammanin shi dai da abin da ya fara kawa zuciyar shi miliyan ɗaya wani ya ce a za a ma wuce kai zai ma biya sauran balance ɗin da ya rage na ce to ga ta zan dai dubu ɗari da hamsin to kun ji abin da ake tsoke faruwa saboda haka mafi yawanci taimakon nan kuma na gaya maku kusan hanya ɗaya ke biyowa hanya ɗayan nan shine waɗanda suke yi kullum suke maimaitawa a ta maimai a ta maimai wasu kwata-kwata ba su taba sa ko su cikin maganar nan ba da za a zo a ciro sunaye a ce wallahi wani bai taba sa ko ba amma shi yafi kowa magana shi yafi kowa cutar da ni idan na sai mota idan na ɗinki idan ina da ni ma fa harkoki na na rayuwata kafin ma ku sanni kuma nan cikin ku ban iya tuna akwai wanda ya sanni ban da mota da yanzu na fi shekara ashirin ina ina da mota ina hawa mota to dan ka gani da mota in kana so ka sayan da akai ka zo wuri na suka ce ya aka yi na sai mota idan kai ina ma tambayin kai ya kake ke taka rayuwa wannan ku yi haƙuri kalmomin nan ne wani lokaci nima faɗan adam ne dole ne nima nikan ji haushi nikan yi fushi ma tsakani da Allah maganan nan tana na domin gaskiya har na fara tunanin kai ko dai wurin nan a rufe shi ne in huta ni in ta karatu na ni ni in tsira ni in yi nawa tunda ba abin da ya haɗa ne da ku na wannan surutu in ba karatun nan ba ina yanzu nima ina ta aiki na ina harkoki na nima ina samun kudi na ruwanka da ni a ruwanka da ni amma duk motsin da ne sai mutane sun tambaya da abinda suka gani da shi sabo sai sun tambaya riga wannan riga wallahi wasu sai sun ce wai sun gani kullum ina sa sabo riga wani ya ce shi bai gane tafiyan nan ba shi bai san yadda ake tafiyan nan ba ni ina ce idan ka zo ka ga mutane ga sunan nan sai da na gama alhaji aminu na ce yanzu alhaji aminu da sallah nan cikin azumi aje ne alhaji aminu magana na ce yanzu alhaji aminu yadda mutanen nan suka zo muke cika wurin nan mai sallah da daddare yanzu mutum yana kallon mutanen nan yadda suka taru Allah ya taimake shi ya tunanin yana da kwandalar shi da ya sa mutanen nan suka baro gidansu cikin dare suka cika wurin nan suka yi sallah ba zai tunanin Allah ya karbi abun nan ya gode ma Allah ya ce Allah ya bashi daman ya samu wani wuri da kudin shi suke ga abun nan ba kullum fa muna karatun nan wallahi na gaya maka wani lokaci in an zo magana a ce da za a bar maganan waɗannan abin a ce a daina kula da su generators ɗin nan kadai mu sa masu ido ba za su tafi ba sai mun zuma musu mun kullum in aka zo an ɗauke wuta ina jin ban iya tuna akwai ranar da aka zo karatun na aka ce an ɗauke wuta amma baya da za a kunna generator saboda ba mai shi man ne yake zuba kanshi ba a yi mai komi generators din ba a gyara su ba a maintainin din su ba a yi masu abubuwa yanzu gullab din nan da kuke gani kullum ba a ba a yi masu wani abu bohol zai lalace komi zai lalace in dai an gama abin da za a zo a samu a gaya mai ce ga abin nan din nan cire kudin ba da ko da kudin nan ko babu zan iya bari kai amma ban magana so da kai dan Allah jama'a dan sausauta min ni ma dan adam ne kai ka rika auna in kai ne a matsayina mutum ai wahami mutum ya zo kai baka san abin da ya bada ba ka je ka ce kai kana gani ai yanzu kai kana ya biya kuɗi duka sau da haka kenan in nan je shuru to an samu kuɗin ya biya to kun dai ji abin da ya bayar ko mutum yana so ina iya mashi half printing statement din ya ga dubu ɗarin da sunan shi dubu ɗari da hamsin ka zo ka gani sau da zauna lafiya amma ya zo kuma ba gayyato shi muka yi ba kusan wannan don haka in ma ya zo in naira ɗaya ba dama ba gayyato shi muka yi ba balle ya ce ya zo mun yi tunanin zai bada da yawa ya bada kaɗan shi ya zo da kanshi kuma ya nan ya tsaya nan cikin mutane shi yasa ina jin mutane suka da ya suka kawo account number tunda ya ji an yi maganar sauran ya ce ba da account number nan aka rubuta ta aka bashi hannu da hannu shi ne ya rubuta ya bashi account number nan ya je kuma ya turo mana zunzurutun dubu ɗari da hamsin kuma su ne suna nan kama suna cewa suna ganin ai yanzu da ya zo shi nan magana ta kare ba zan kara magana a kan markas cewa a kawo balansin kuɗi ba to sai dai in daina maganan amma ba dan an samu ba ko kuma in magana da waɗanda suke badawa su ci gaba da maimaitawa abinda Allah ya hore masu an mu samu mu biya in kuma ba haka ba mu bashi a haka in Allah ya sa an samu an samu ta wata hanya mun biya sai ku ji labarin mun biya hanyoyin Allah suna da yawa kuma ni na fi son su ma Allah ya budo mana wata hanyar da za mu samu mu biya din sai zama na an biya an biya shikenan amma ina tunanin Allah ya sa aka samu aka biya abin nan nan to gaskiyar magana in ƙara zuwa in ce yau ku kawo kuɗi don za a yi wani abu da ganin zai wahala gaske sai dai kawai Allah ya sa za a yi wani abu a yi in ma iya nan za mu tsaya mu ta karatun in na mutu shikenan in kun ga dama ku rike in kun ga dama ku bashi Allah ya san na iya abin da zan iya yi shikenan Allahul musta'an na na akwai wani ya ce ya rubuto a wata addu'a da aka ce za a maimaita to ai ban san wata addu'a ce ya ce yanayi mana tuni akan addu'an da na ce za a maimaita wace ce wadda za na mance wa ya rubuta na na oh na addu'a abun nan cewa ya wai shi ladan wanda ya rubuto takardar bai bayani addu'a ba ai mun yi magana addu'o'i da yawa cewa ya wai a cikin jaraba a cikin azumi na yi maganan cewa ko addu'an jaraba ko mutum wanda za su jaraba wannan cewa ne ba jaraba kaɗai ba ne cewa aka idan mutum ya karanta wani abu kuma yana son ya rike ko ya tuno lokacin da yake so ya tuno shine in ya karanta ya karanta ya gama abin da zai yi shine kamar yadda Sheikh Abdulhamid Kishki abin nan ba sai ya ce sai ka ce Allahumma inni tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin mutum da ya karanta in ka karanta abu ka karanta ka karanta ka tunda kaga kwakwalwa ai ta dauki duka komai da abin nan dinta to idan ka karanta ka karanta wasu abubuwa ko wanda kake son dan su dawo wata ran ko dan jarabawa wata ran ko wani abu to shine sai ya ce zaka ce Allahumma inni Sa'udatu ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin ma'anan shi cewa ya Allah na baka ajiyan abin da ka sanar da ni shi wannan abin da ka karanta ka karanta karanta to ka ba Allah ajiya saboda haka kana so ya dawo ma shi da shi inda kake bukata kuma lokacin da kake so ka tuna to ya dawo ma da wannan ajiyan shine wala tansanihi ya rabbal alamin kada ka mantar da ni shi ya ya wanda yake kai ne ubangijin talikai in ita ce to shikenan in ba ita bace gobe mai rubutun sai ya bayyana addan ko ya bayyana asalin abu in muka ga farko insha Allah za a iya tunawa sa sa abun nan Allahul musta'an subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rahimad du'afa wal fuqara wal ghuraba wal masakin أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم